الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ni'imta mu da ganin wannan lokaci mai tarin albarka a yau laraba goma sha biyu ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu da da talatin hudu kuma daidai da ashirin 23 ga watan janairu shekara ta dubu biyu da goma sha 2013 miladiya domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin fadlul islam na shekul islam muhammad ibn abdulwahab ibn sulaiman a tamimi wanda allah madaukin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta dubu da da biyu shida bayan hijira kenan Allah ta'ala ya kanshi da gafara ya rahmashe shi a yau da rasu na goma a cikin wannan littafi za mu tashi a babi na goma sha ɗaya inda mala ya ce babu ma ja a fi ghurbatil islami wa fadlil ghuraba wannan babi babi ne da malam ya kulla shi ya ce da shi ma a babi ne da yazo zai bayanin fi ghurbatil islam yadda lokaci zai zo nan gaba da za a dinga ma musulunci na asali hakikanin musulunci a dinga mai kallon bakon abu wa fadlul ghuraba da falalar waɗanda yake suka yi riko da musuluncin kankan yadda yake manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya mutu ya bashi su gini yuri da al-ghuraba baki dan za a gansu ne a cikin al'umma kamar baki ka san bako a cikin gari bako a cikin unguwa bako a cikin kasuwa bako a kasuwanci bako a kowace irin harka da ganin shi za ka gane shi kuma za ka ga yadda mutane suke mai kallo haka wani kamar bako kullum da ke ko to watan wata rana lokaci yana nan na zuwa da musulunci yadda ya fara bako ake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi sai abubakar sai uthman ibn affan sai wasu ɗaiɗaikun mutane da suke tare da shi ake ganin su daban a cikin al'umma to watan wata rana zai koma haka za a ga waɗanda suke riko da musulunci haka suke cikin al'umma ɗaya ɗaya ku suke a cikin al'umma shine babu ma za fi ghurbatul islam yadda musulunci wata wata rana zai koma bako a ga ai riko da musulunci ma ko dai ya zama kauyanci a uf billahi minash shaitanir rajim ɗaya kenan ko kuma ya zama riko da musulunci ana mai kallon zafin kishin addini don wani ita ce kalmar da ake amfani da su musamman a kafafen yada labaru na kasashen waje da suke watsa labaransu da harshen hamsa. da zarar wani ya ce kaza wani ya ce kaza sai ya ce wani mai tsananin kishin addini islama yau yin salloli biyar ma a rana shi matsananin kishin addini ne ka ce abu kaza haramun ne abu kaza halas ne shi matsananin kishin addini kenan dai mutum ya bari daga salloli in yi karama sallah da babbar sallah a shekara shi kenan wannan shi ne abin da ake gani ba tsananin kishin addini ba wai fa wai mutum ya ce abu kaza haramun ne ko abu kaza halas ne ko abu kaza bai halatta a ba ko abu kaza ba haka manzo Allah ya ce a yi ba ko sai a ce wai tsananin kishin addini ita kuma demokuraɗiyya da ake kashe mutane ake bautar da su ake azabtar da su ɗaiɗai zaben da za a yi ba a kashe ɗaruruwan mutane amma ba a taɓa cewa wani ɗan tsananin kishin demokuraɗiyya ne za a ce haka siyasa take watan wata rana ba haka ba ita kwata-kwata babu kuskure a ciki نسأل الله السلامة shi ma ne ce babu ma da fi fadul fi غربة islam babin da yazo zai mana bayani wata rana fa musuluncin nan za a ganshi kamar bako abin da ake nufi da al-islam shine asulul islam tsantsar abin da yake musulunci ba tare da an mai shirki ba an mai gaure ta da inda an mai shirki an mai gaure ba za a ga wannan abin bako ba za a ganshi ma kamar wayewa ce to amma tsantsan musulunci da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zo da shi mutum ya a da shi to za a dinga kallon wannan addinin bako ne waɗanda suka yi riko da shi baki ne a cikin al'umma kuma mun yi magana bako yadda yake a cikin gari bako yadda yake a unguwa haka za a gan shi dai ana mai kallo kamar bako wa fadlul ghuraba da falalar waɗannan da ake makallo na baki din ba wa fadlul ghuraba falala ta bako a cikin gari ba a'a bako wanda ya riko da addini ake mai kamar bako ne a cikin al'umma nasu Allah salamatu lafiya وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وبنجي سبحانه وتعالى ya yi wannan bayanin ne a cikin suratul bayan da ya zayyano kisoshi na annabawa da manzanni da suka shuɗe tun daga annabi nuh alaihi salatu wasalam ko kuma ce tun daga ayoyin tahaddi da ubangiji subhanahu ta'ala. ya kalubalanci larabawa da su aka zo kisar annabi nuh aka biyo da kisoshin annabawa sai Allah ta'ala ya ce falaula kana min alqurun ina ma dai an samu ya kasance cikin dubun dubatan al'umman da suka wuce min qablikum waɗanda suka zo kafin ku ina ma an samu ulu ma ma'abota hankali ma'abota natsuwa ma'abota sanin ya kamata na addini yanhauna anil fasadi fil ardi sun dinga hana barna a cikin kasa ina ma an samu waɗannan inda an samu wasu tsayayyu da suka tashi suna hana barna a cikin kasa to ko da ba barna bata hannu ba wannan yana ije fushin Allah subhanahu wataala mu lura da kyau idan aka samu barnata suna aikata barna aka samu wasu kuma suka tahi tsaye suna cewa wannan abin barna ne wannan abin manzan Allah bai zo da shi ba wannan man abin manzan Allah bai ci a yi ba abu kaza da ake yi gargajiya ce abu kaza bai halatta ba muguwar al'ada ce ya zama na waɗannan sun miƙe tsaye suna aikatawa waɗannan sun tahi tsaye suna hanawa to wannan hanawar da suke yi sai ubangiji subhanahu wata'ala ya jinkirta saukar azaba ko da waɗanda ake hanawa musu su hannu ba to amma a yi shuru a ce to ya za a kyale su mana an sun gaji za su bari to wannan yana sa azaba ta sauka kuma wani ita ce ɗabi'a ta yahudawa kanu la na hauna a munkarin fa'alu su ba sa hana munkari asali ma aikatawa suke ina Allah ta'ala yake cewa ina ma an samu da an samu cikin al'umman da suka gabata an samu ulu baqiya ma abota sanin ya kamata sun hana ɓarnar da ake yi ba a samu ba illa kalilan sai kaɗan an anjayna minhum cikin waɗanda muka tsira sukan da suke hanawa da hanawa kuma su waɗanda ake hanawa suka yi alkafara suka ce sai sun yi kamar mutanen annabi shu'aib a salawatuka ta amurka annaturka mai abudu a ba'una yanzu sallolin da kake yi su za su sa mu bar abin da muka gaji iyayenmu daga kannanmu suke subhanallahi al'azim dubu bakan magana suka faɗa mu annabi shu'aib haka waɗanda suka hana barnak sai Allah ta'ala ya tseratar da su waɗanda suke aikata barnak sai Allah ta'ala ya halakar da su nawa kenan waɗanda suka ce su 'yan ruwansu ne wai shi jemagi za ka ga ko yanzu a cikin al'umma akwai su shi ba ruwan shi wannan ita ce buga waya ta ƙarshe don Allah ku mana afuwa kar ku samu ɓata wa mutum rai duk wanda ya san waya shi tana kunne ya kashe ta wannan an mai uzuri kaga irin ta ko yakan ja hankali sosai da sosai yakan ja hankali sosai da sosai in mun kumanta ba a cikin suratul a'raf da ubangiji subhanahu wata'ala ya fayyace mana kissa waɗanda suke ma'abota abin nan kamun kifa kamun kifi was'alhum an al-qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi sabti idh tatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim an bayyana mana akwai waɗanda suka hana sai Allah ta'ala ya tsamar da su akwai waɗanda suka yi sai Allah ta'ala ya zama da su barai akwai waɗanda suka ce limati izuna qawman lahum muhlikum am azimu azaban shadida dan me kuke bata lokacin ku kuke wa'azi ga mutanen da Allah zai halaka da su su ba hana ba kuma su ba aikata ba su ne yan bawon su kenan sai aka yi shiru akan su sai malaman tafsiri suka ce waɗannan an zama da su aladu ne wasu ka ce a ai shirin da aka yi akan su ma ishe su azaba to kun ga a yanzu haka ana samu duk ɗari kullun na sufayi da shi yanci babu ruwan shi ba zai yi ba sunna kuma ba zai yi ba washi jemage ne in gane ko shi ne dan gargajiya kenan nasu Allah salamata lafiya to kaga duk waɗannan al'amura musulunci bai da su ba dole ka tashi abin da yake ba daidai ba ka faɗi ba daidai ba ya rage duk sunan da za a laƙana maka shi wanda ya laƙana ma ya daɗe bai laƙana maka wannan sunan ba kai dai ka san kana ƙulla alaƙa ka ne da ubangiji subhanahu wataala وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وعن أبي هريرة كما أنكر وانا حديث لك أبو هريرة Allah madaukin sarki ya ƙara masa yadda marfu'an hadisi ne marfu'i ma'ana ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bada al-islamu ghariban wannan musuluncin ya fara sannu sannu ne a hankali ana mai kallon bako a haka musuluncin ya fara isa al'imamun nawa ya yi doktor ɗinsa ya ce bada'a a hamza don karka ce bada in ka ce bada yabdu kenan ya bayyana a'a bada'a ya fara daga aliftida haka musuluncin nan ya fara mutane su ne ta mai kallon bako ne a cikin al'umma kuma mutane ne suke yi kudi shi wasa ya gariban da sannu watan wata rana haka zai koma yadda ya fara za a daga ganin shi bako shi sa al-imam an-nawawi yake cewa qala al-qadi iyad al-qadi iyad yake cewa wa zahir al-hadith abinda wannan hadisi yake nuna mana al-umum cewa gamamman al'amari ne ba ya shafi garin maka ko madina ba wa annal islam bada fi ahadi minan nas musulunci ya fara cikin ɗaiɗaiku ne na mutane wa da ƙarancin mutane ثم انتشر سنة أنا حق ya يوصو فظهر يبين ثم سائل حقه النقص سنة سنة هنكلي توايا زي دنكا شكا مسلم أنا ترغوا أنا ترغوا وال وال والاختلال da kuma ragewa masallar salamata wa lafiya hatta la ya baka illa fi ahadin wa har musuluncin ba zai ragu ba sai cikin ɗaiɗaikun mutane kaɗan su ne za a gano suna riko da asalin musulunci ɗin kama bada'a kamar yadda musulunci ya fara wannan maganar alqadi iyad ne ya wanda yake shi ma imamun nawa ya nakalto ne daga alqadi iyad mai littafi ashifa hakan na mai tufatul al'ahwazi al-mubarakuri ya kawo a sharhin tirmidhi kaga ba magana ce ta shekara 500 ran baya ba tintintin ake magana saboda wannan yana nuna mana kenan da musulunci ya fara cikin ɗaiɗaikun mutane haka nan zai koma duk ga musulman da yawa a ido ta bangaren suna amma asalin waɗanda suke riko da musuluncin yadda yake za a gansu kaɗan ne sosai da sosai fatuba lil ghuraba Allah mai ce fatuba to me ma'anar tuba sai imamun nawa ya sake cewa tuba yana wazanin fu'ula a bangaren sharfu. daga at ne abu mai kyau haka na al'imamun faruwa fitaccen malamin logai fada amma ma'anar tuba malaman tafsiri sun kara ma juna sani a faɗin Allah ta'ala da ya ce tuba lahum wa husnul ma'ab akwai ruwa daga Abdullahi ibn Abbas cewa abin da ake yi da tuba wacce ayar farhun wa qurratu ain suna da farin ciki da kwanciyar hankali aga duk wanda ya samu farin ciki da kwanciyar hankali a ranar tashi alkiyama ya rabauta waɗanda suke wannan riko da musuluncin suna da kwanciyar hankali a ranar alkiyama ikirma ya ce ni'ima ma lahum abinda ake nufi ma dalla da irin alkhairin da suka samu shine ma'anar tuba wasu kuma suka ce a'a suna da aljanna ne wasu kuma suka ce a'a tuba din nan shajaratu fil janna wata bishiya ce a cikin gidan aljanna yanzu a cikin waɗannan duk cikin waɗannan fasara da ake ma tuba ai ba karamin fasara ba ce ma'ana fa tuba lil ghuraba aljanna ta tabbata ga waɗanda suke riko da asalin musulunci da ake masa kallo kamar baki rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi nam al-ghuraba sai ya sake cewa sune al-muslimuna alladhina fi awwalihi wa akhiri sune musulman da suke a tun farkon musulunci kuma sune musulman da suke a ƙarshen musulunci musulman da suke a farkon musulunci za a gan su ku ne daga wani sai wani sai wani sai wani sai wani hakan na wata wata rana kuma musulunci zai koma ga ɗaiɗaikun mutane ne lisabarhim alal adha saboda irin haƙurin da suke da shi qala alqari sai wani alqari ba alqadi ba alƙari yake cewa wal azhar abin da yake a bayyane annahum hum alladhina yuslihuna sune waɗanda suke gyara ma na nas abinda mutane suka lalata min ba'dihi bayan annabi tsira da amincin Allah su a gare shi min sunnati daga cikin sunnoninsa su ne ake nufi da al-ghuraba kamar da hadisi za su wa rawahu ahmad من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قيل من الغرباء قال النزاع من القبائل الرواية الإمام أحمد بن حنبل الشيباني daga hadisin abdullahi bin mas'ud Allah ta'ala ya kara mashi yadda a cikin hadisin yake cewa man al-ghuraba ya ma'aikin Allah su waye waɗannan al-ghuraba al-ghuraba na al kamar karim jam'in sahihin kurama kaga fa'il na bi ma'ana fa'il ba bi ma'ana maf'ul ba dan in ma'ana maf'ul ne zai zama fa'ala kenan idan idan dalla alal tarihi man al ghuraba su waye waɗannan bakin qal sai manzo Allah ya ce an nuzza'u min al qaba'il sune ku a cikin kabilu an nuzza'u wanda aka cicciro su min al qaba'il a cikin kabilu za ka gansu a cikin Hausawa kaɗan ne a cikin Nufawa kaɗan ne a cikin Yarbawa kaɗan ne a cikin Ibo kaɗan ne a cikin Auzunawa kaɗan ne haka za a gansu a cikin bare-bari kaɗan ne an nuza'u min alƙaba'il kaɗan ne jiddan ba wai a cikin goma a samu ɗaya ba ba wai a cikin ashirin a samu ɗaya ba waɗanda suke riko da asalin musulunci ɗin wannan zai nuna maka sai ga wata ƙabila gaba ɗaya tana ganin riko da musulunci irin yadda musulunci yake kamar ma ba aiki wannan ƙabilar ba ne kaga dai abin za ga kamar lokacin ya fara shigowa amma bai daɗe da da isowa ba haka za ka su muza kaɗan ciccirowa aka yi fumfucinowa aka yi a cikin ƙarfi to su ne za su ne fa al-ghuraba din riwaya a wata riwayar al-ghuraba ya sulhu na ma fasada nas al-ghuraba su ne alladhina yaslihuna su ne waɗanda suke gyara idan a nas nas idan mutane sun bata kaga dai wannan disifofi ne ake faɗa mana su ba a kira sunan kowa ba idan kana so ka shiga ciki to duk abin da kaga an yi ba mai kyau bane ka ce ba mai kyau bane ina mai kyau din gashi kuna jina da kyau ko wannan shi zai nuna cewar kara ciki dan ya fayyace ya ce an nuza'u min al-qaba'il ɗaiɗaiku ne a cikin kabilu kaga anan dai ba a faɗi sunanka ba ba faɗi sifa ba amma dai ya nuna mana cewar a kowace ƙabila su ne kaɗan ba su ne masu yawa ba amma wannan hadisin sai nuna mana su ne waɗanda suke gyara idan aka ɓata kaga wannan sifar su ce ya rage kuma da duk wata kalma da za a jima maka da duk wani abu da za a faɗa maka mutum shi ya daɗe shi ya jima yana ɓata lokacinsa akan wannan kalma kuma in muka sake koma annusa kaɗan waɗannan su ne kaɗan ko su ne masu yawa kaɗan ne ashe kenan yawa ba shi ke nuna wannan abin shi ke kan daidai ba shi ne abin da yake daidai ba saboda wata wata rana za asalin riko da musuluncin zai koma ga ɗaiɗaiku ne kaɗan kuma su ne akan gaskiya ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس الرواية الإمام أحمد بن حنبل لقى سعد بن أبي وقاص الله تعالى mashi مشهدا ya ce faɓuba yau ma'izin a wannan ranar irin wannan lokacin to aljanna kan ta tabbata lil ghuraba ga waɗanda ake masa kallo na baki addini idza fasada nas idan mutane suka lalace wato idan mutane suka lalace fa so suke kowa ya lalace saboda haka sai ka ga mutum ya ɗebo ta yana ganin in ya tashi wannan ya kwaɓo wata maganar sai ya jibga ta ga mutane baki ɗaya mashayi ne ya ci to ya zuwa ya ba shan giya kaga zai gani in mazanaci ne kuma da kowa harka ta yake saboda ya in ya je wurin zai ga wurin bal sai ya dauka kowa haka yake to saboda tsabagen lokaci lokacin in lura ya fara isowa kenan barna ta yi yawa waɗanda suke cewa kuma a bar barnar kaɗan ne a cikin al'umma kaɗan ne jiddan wanda yake wata wata rana ga a wasu rana ma an fara musu kallon ba su waye ba ƙauyanci ne ba ولترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدي فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي ولترمذي أوار إمام الترمذي yake cewa min hadisi kasir bin abdullah daga hadisin kasir ibn abdullah kasir ibn abdullah da yawan malaman hadisi sun daifantar da hadisinsa amma kuma imam turmudi yana ruwaito hadisinsa sosai da sosai an abihi daga babansa waye baban shi kenan abdullah an jaddihi daga kakansa faquba lil ghuraba aljanna ta tabbata ga waɗanda ake masa kallo na baki a addini allazina sune waɗanda yuslihuna suke gyara ma afsada nasu abinda mutane suka gyara suka bata abinda suka bata na gini abinda suka bata na hanyoyi min sunnati na sunnata abinda mutane suka bata na sunna sunna watakila kashi goma ce aka dawo da ita kashi uku aga an yi watsi da bakwai kenan sai su dawo da ita ko kuma goma ce sai aka lafto wani abin da ba sunna ba aka yaba a jiki sai a ce a'a ga abin da yake sunna ga kuma abin da yake an karo ne duk dai abin aka bata na addini da yake da alaka da addini sun tahi tsaye suna gyara abinda da mutane suka bata addini waɗannan su ne alghuraba kuma na ko yanzu an fara kallo irin wannan za ga a gida a gida sai ga bai wuce mutum ɗaya mutum biyu gaba ɗaya gidan wanda yake gidan za ga yana da mutum goma mutum ashirin mutum talatin daga shi ake wa kallo dai to ya dai za a yi da shi tunda dai ya dai zama dai dan uwansu ne babu yadda za su yi da shi kuma da za ku ga abin akwai tashin hankali wallahi akwai tashin hankali وعن ابي اميه رضي الله عنه قال سالت ابا ثعلبه الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا والدنيا مؤثرة وعجاب كل ذي رأي برأي ذي رأي برأي فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجبر للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا أو منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي وانا أبي أمية قال أنكر وانا حديث دقى أبو أمية الله تعالى قال مش يتي سألت أبا ثعلبة الخشني ناتم بي أبو ثعلبة الخشني wanda yake yana da hadisi cikin arba'una wuya hadisi na nawa eh radiyallahu anhu qala kayfa taqulu fi hadhihi al-aya shi abu umayya ya tambayi abi salama yace ya zaka fassara mu wannan ayar me zaka ce dangane da wannan ayar ya ayyuhallazina amanu ya ku duk waɗanda suka yi imani alaikum anfusakum kowa ita kansa la eh la yadurrukum man dalla idza hatadaytu la yadurrukum kada ya cutar da ku man dalla wanda ya bace idza hatadaytu idan ku kun shiru shikenan idan mutum ya shiru ba ruwan shi da wanda ya bata ko kuwa shi yasa yi wannan tambaya qal sai wanda aka sai wanda aka tambaya yace shine Abu Sa'alabata al-Khushani amma saurara ka ji shine amma ba amma ba amma a shartiyya kenan amma tana cikin adatul istiftah amma wallazi amata wa ahya haka ne faɗa ce amma ku saurara da amma da ala duk rufunan istiftah musamman a fannin balaga amma saurara ka ji wallahi ina rantse maka da Allah laqad sa'alta anha khabira wannan tambayar da kai ka tambayi kwararre ka tambayi masani akan ta saboda me faɗa haka yace sa'altu anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi bakin Allah shi sa ba faharu bane ya ce ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan wannan ayar shi ma ayar ta abin nan nashi shi in mutum ya shiryu shikenan mazala sai ya ce bali tabiru bil ma'ruf ku dai ku tashi ku dinga umarni da abin da shari'a ta yadda da shi abin da musulunci ya karantar abinda musulunci ya tabbatar da shi ku tashi ku ga umarni na wajibi a yi shi a matsayin wajibi na mustahabi ku kwadaitar wa tanahu anil munkar ku tashi ku dinga hana mummunan aiki na wajibi a bai na haramun a bashi dole na makaruhi a bashi dan neman tsarkin addini hatta idza ra'aytum shuhan har zuwa lokacin da kuka ci gaba da karantarwa da fadakarwa da wa'azantarwa da gargadi da al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ra'aitum ko ga shuhan ƙauro ruwa muta'an ita ake yi ita ake bi ruwa ta yi gaba an bi ta a baya ko da ruwar zuci mutum yana ruwa yana zuci zuciyarsa bai sanya saurari alkhairi ma kwata-kwata kasan babban ruwa kenan ya ma zo inda ake karantarwa ko tsakanin magariba da isha ko da asuba ko wai a'a shi neman kuɗi kawai fito za a gan shi da sassafe ko kuma da yamma shi neman kuɗi ko ya fito ko tsakanin magariba da ishan ne ya ce ya koma gefe ta buɗe waya shi yana ta buga gem yana ta tutura ma wasu mugayen waƙoƙi a cikin waya amma shi kawai ya to neman kuɗi ne zama ka neman kuɗi to in kuma kuɗi ya yi ce kuɗi arewa sai masu sallah sai ya je kuɗi wata shida wata goma baya sallah ya zama arne kawai gaba ɗaya Allah ta'ala ya sauke wa hawar muttaba'a ko ka san zuciya ita ake bi wa duniya mu'sara ko ga duniya ita aka rinjayar akan lahira bal tu'thiruna hayata duniya mana an fifita duniya akan lahira nau kenan uku ra'aytum shuhan muta'a wa hawan mutaba'a wa duniya mu'thara ko ga duniya ita aka fifita uku kenan na hudu wa ijaba kulli dhi ra'ayin bi ra'ayi kuma kowanne mai wata manufa ya ta ya dogi ya ciji akan manufarsa duk wani mai ra'ayi ya ciji akan ra'ayinsa nau kenan sai ya ce to fa alayka bi nafsik a irin wannan lokaci ka rike kanka ka lizumci kanka kai ta kanka wada an kal awam ka kyala mutane kawai fa inna min wara'ikum domin abin da zai zo bayan wannan halin da kuka samu kanku domin wara yana zuwa baya yana zuwa gaba wa kana wara'uhum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba wa kana wara'uhum kuma ya kasance a gaban su ko a bayan su in a bayan su ne ya riga su wuce haka zai zama a gaban su kenan a gaban wannan lokacin ayyaman a su kwanaki asabiru fihinna wanda ya yi haƙuri a cikinsu haƙuri na riko da addini mithlul qabdi alal jam'a kamar wanda ya rike gaura shi wuta ne a hannu saboda Allah ka buɗe hannunka an ɗebo garwa shi wuta ka san makera ka taɓa ganin ruwan wankan jego da ake daba shi ka taɓa ganin gawayin nan in gauro kake a taba sayan gawayi kayi kasan ya fi sauran aiki ka taɓa ganin gawayi din nan ya ɗauki wuta an ɗebo shi an zuba maka shi a hannu Allah salamatu lafiya to idan riko da musulunci a irin wannan lokaci kamar riko da garwashin wuta ne a hannu tun a zamanin imamu shatibi yake cewa wa hadha zamanu sabari mallaka billati ka qamdun ala jamrin fatan jumin albala ya rasu a shekara ta 590 ya ce wannan lokaci fa lokaci ne na haƙuri sai ka cije da addininka sai ka rike addininka kamar yadda sai mutum ya kamar yadda wanda ya rike wuta shi wuta a hannu wanda shi zai sa ka tsira lil'amili hinna wanda ya tsaya ya aiki na daidai a cikin waɗannan kwanakin da riko da addini a cikinsu kamar riko da wuta ne ajuru na rajulan yana da ladan mutane hamsin ya'maluna misla amalikum da suke yin aiki irin aikin ku suwa mukhatabuna a sahaba kulla sai muka je inji sahabbai minna daga cikin mu sahabbai an minin ko kuma daga cikin su su da za su zo nan gaba ɗin qal sai manzo Allah ce bal minkum mutum 50 daga cikin a zamaninsu da za su zo wanda irko da addini kamar ya riko da wuta to kowane ɗaya daga cikinsu yana da ladan mutane hamsin daga cikin ku sahabbai rawahu abu dauda wa turmi in kusa akwai tashin hankali riko da addini sai ka rasa masifar da ina mutum zai je abokai ba su kyale shi ba cikin gida ba kyale shi ba ana neman a bashi bare a unguwa ba kyale shi ba a kasuwa dan dai kai an ga yafi sauki ne Eh, ya fi farashi shi ya sa ana fata mun fahimci wannan da kyau ko to za a ga a kowane irin wuri kawai an rasa yadda za a yi wasu Allah salamatu lafiya وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر خمسين منكم ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة أن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم يظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين قيل منهم قال قيل منهم قال لا بل منكم Warwa bin wadah haka nan muhammad ibn wadah ya rawaito babban malami ne a malikiya yana littafin shi yana cikin manya-manyan littafai da suka fatattaki bidi'a ba su yi mata da sauki ba su kai kace-kace da ita shi muhammad bin wadah kenan allah ta'ala ya ji kanshi da gafara allah ta'ala ya rahamshe shi tun shekaru aru aru duk ruwa dubban shekaru ake yaki da bidi'a fa kawai ringa mutane sun yi shiru ne sai da wasu kuma suka tashi ake ganin kamar su ne ake ganin su kamar baki a cikin al'umma alhalin kuma littafan da aka fatattake bid'a tintin suna nan ina ya wasu na ikmadul bid'a ba tana nan ba kuma a gidan sarakuna ba take amma an je an turbide ta sai da aka zo aka ana aka fassara ta a fassara ta a rubutu a fassara ta a majalisi sannan kuma karfi da yaji domin kuma mutum ya san ma ya dama cewar akwai ta nasu Allah salamatu lafiya min hadisi bin umar daga hadisi abdullahi dan umar wa lafzu lafazin hadisin shine inna min ba'dikum la ilaha illallah annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa inna min ba'dikum lalle akwai daga cikin abin da zai zo bayan ku kusuwa man waɗansu kwanuka lissabiri fiha yana tabbata ga duk wanda ya yi haƙuri a cikin waɗannan kwanuka ku lura ka yi haƙuri wallahi sai mutum ya yi haƙuri wallahi sai mutum ya yi haƙuri almutamassiki bi misli ma antum alaihi yau wanda yake ya yi riko gangan da irin abin da kuka yi riko da shi a yau ɗin nan lahu ajur 50 minku yana da ladan mutum hamsin a cikin ku lura yana da ladan mutum hamsin man da sharadi shari'i na farko ya yi haƙuri shari'i na biyu ya zama na ya yi riko da abin da suke a kai kada mutum ya ɗauko wata mummunar aƙida ya zo ya kawo hadisul ba ka fahimci wannan da kyau ya kawo mummunar aƙida mummunan manufa mummunan addini ya ce ai da manzo Allah ya ce abin nan fatuba lil ghuraba a'a sai idan abin da mutum yake da awa a kan shi ya kasance daidai da abin da sahabbai suke da shi akan a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da lada na mutane hamsin daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hakuri da i da riko gangam da i da addinin musulunci ثم قال سنن سي محمد بن وضح يجي أنبأنا محمد بن سعيد محمد بن سعيد يا da mu. shi ya ce an ba'ana asad asad ya karantar da mu kun tafi da karatun yake wane ya karantar da mu shi ma ga wanda ya karantar da shi ba ba wai haddasa ni kalbi ne an rabbi ba fa ba wai zuciya shi ta bashi labari wani fa wallahi musulunci ba haka yake ba ba wai ilimin kakan shi ne ya kwararo mashi ba ka ba ba ko wannan bane ba wallahi ba wannan bane قال يتي yace sa'ad يتي yace an bana asar suna ne karka ce zaki yace wato kuma kaga addini abin shi sauki wallahi shine addini lokacin da dan gungu yake dan gungu haka yace qala dara qutni wa gina auduga yace ilaha illallah dan Allah duk to amma yanzu ya rayuwa ta kasance ana mace mako ana raye Allah ta'ala kaɗai sai qala al-lakhmi qala al yace wai nama ya ce saboda tsabagen ya jahilci larabci ya tara jahili a gabansa amma ba ka ba a allaham ya taba zama nama da kha'un a gane sai wato addini ka bi shi a sauki ka bi shi sannu sannu shine addini ba wai imanin ka ne addini ba kun da kyau don da yawa abin da ke zabarar da samari imaninsa abin da nake nufi da imaninsa abin da shi yake gani daidai ba abin da shari'a take gani daidai ba sai ita tsalle ita tsalle yana ganin an cutar da addini alhalin cutar da cutar da addinin da shi yake yi ya fi abin da wani yake yi قال يتي أنبانا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة يا كرم تدمو أن أسلم البصري دق أسلم البصري kaga aslam ala wazin af'al yasa zama munu min asar amma nisba sai jarra ta fito albasari bai ce albasariya ba an sa'id daga sa'id akhi alhasan dan uwan alhasan albasari yarfa'uhu yana daga hadisin yana zama marfu'i qultu li sufyan nace ma sufyan bin uyayna an annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne qala na'am yace eh qala annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace inna kumul yawma kun ga kudin nan a yau yake magana da wake nan da sabansa ala bayyanatin min rabbikum kuna kan dalilai kwararan dalilai da bayanai dalla dalla daga wurin ubangijin ga annabi a gaban su ba magana bidiya ta gifta ba magana wani ijtihadi duk ijtihadin mai ijtihadi sai manzo Allah ya rattaba mai hannu in kuma ya rataba mai hannu ya tayi daga ijtihadi ya koma sunna mutane biyu suka rasa ruwa suka yi taimama da suka yi taimama suka yi sallah sai kuma aka samu ruwa sai ɗaya ya alwala ya sake sallah sai ɗaya bai sake ba sai suka zo wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya ce da wanda ya sake ruwa yana da me bulugul maram ne yana yana farko farko yana wuraren da ba a daina karatun ba ai kaga ba can ciki ne wajen kitabul buyu ba ina can ciki ne daman can ba a kaiwa da kyar ka samu wanda ya bada bulugul maram da kyar a cikin dalibai biyar ka samu wanda ya sauki idan ka ga wannan yayi kitabu tahara wani ma rabin yake yi wani shiga kitabu sala can kafin ya gama kitabu sala din shi ma ya buɗe nahi majalisin kuma insha Allah salamatu lafiya wanda ya sake alwala yayi alwala ya sake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lahu ajran wanda bai sake ba annabi ya ce abin nan asaba sunna ya yi daidai da sunna duk abin da ake sa annabi ya rattaba mai hannu sai ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sau da haka a wannan lokaci babu wata maganar bid'a babu wani maganar mutum ya kawo nashi a manzan Allah yana nan sallallahu alaihi wasallama su umar suna nan in mutum ya isa bashi kashi Allah ta tashi su ce kyale nan fille mai kai ta'muruna bil ma'ruf ku ci gaba da yin umarni da kyakkyawan aiki an ce al ma'ruf shine duk abin da shari'a ta ganshi mai kyau ko da mutane a hangen na ido da mummunan aƙida su sun ga wannan abin ba shi da kyau muddin shari'a ta ce yana da kyau muddin wannan shine al ma'ruf ba wai abin da mutane suke gani mai kyau ne shine mai kyau ba a abin da shari'a ta ganshi mai kyau shine mai kyau wa tanhauna 'anil munkar kuma ku dinga hana mummunan aiki mummunan aiki shine abin da shari'a ta ganshi ta ce mummuna ba wai abin da mutane suka ce mummuna ba kuna jina da ke ko don mutane ba sa ganin riba a matsayin muni saboda wanda ibari ya yadda wanda ya karba ya yadda duk yan wuta duk azaba za su sha masu Allah salamatu wal hakan nan ba sa ganin zina muddin matar ta yadda yarinya ta yadda ba sa ganin wannan yancin ta ne a billah saboda haka abin da suke yaƙi da shi wai fyaɗe kun gane ko kaga wannan shine ainul munkar kenan tsoraka abin da yake almunkar shine abin da shari'a ta ce mummuna ne ko da mutane sun ganshi da sunan kyakkyawa wato jahidu na filla ku tashi ku dinga yin jihadi domin haɓaka addinin Allah ku tashi tsaye ku dinga yin jihadi domin haɓaka addinin Allah jihadi da harshe jihadi da hannu jihadi da takobi har yanzu madin ila yawmil babban su shine jihadi na karantarwa wa jahidun bihi jihadan kabira walam fi kuma sakaratan hakan na har yanzu manya-manyan mayan nan guda biyu bai bayyana a cikin ku ba sakaratul jahal maye na jahilci kun ga maye na jahilci kun jahilci jahilci mugun abu ne billahi la ilaha illa huwa jahilci irin kisan mummuke da jahilci yake yi kisan ta bindiga ba ta wannan kisan wal jahalu da'un qatil wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqan wallahi jahilci cuta ne mai kisa wa sakaratu hubbil aish da maye na san a rayu maye nawa kenan biyu maye na jahilci ga maye na san a rayu a holi ku ana salama yake ce da sahabbai wannan mayan bai bayyana a cikin ku ba shi mutane suna da falala wannan mayan da ya lalata duniya baki ɗaya kace kace da ita kwata kwata ba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasa an zalik da sanin za a juya ku daga wannan fala ta'muruna bil ma'ruf a zo a samu lokacin da ba za a yi umarni da kyakkyawan aiki ba sai a zauna a ci kyale suka wanda ya gyaru ya gyaru wala tanhauna anil munkar ba za ku dinga hani da mummunan aiki ba la ilaha illallah wala tujahiduna fillah ba za ku tashi kuna yin jihadi don haɓaka addinin Allah ba wa tazharu fikum sakaratan to a daidai wannan lokacin sai waɗannan mayan biyu su bayyana a tare da ku maye na farko jahilci maye na biyu san arayi kenan kun ga duk inda ake karantarwa duk inda ake wa'azantarwa duk inda ake faɗakarwa gwargwadon karanta wadda ake gwargwadon yadda mutane suke nesa da jahilci gwargwadon yadda ake in ana karantarwa sosai to suna nesa da jahilci sosai in ana karantarwa sama-sama suna nesa da jahilci sama-sama misali a hutun sallah a ce an ba da hutun a karatu an ba da hutun sallah wata biyu ya kake gani an yi nesa ko ba nesa ba barnar da jahilci zai yi a wannan wata biyu karanta ku kuta shekara biyu mawuyaci ta gyara shi ka lura da kyau za a ɗauki wata shida wata goma shekara biyu ana gina gida an ka tashi barna kafin karfe tara na safe an gama ya tashi aiki wallahi malamai dole mu tashi maganin jahilci shine karantarwa kuma masu karantarwa su ɗauki usulubi na karantarwa kowa a karantar da shi gwargwaron abin da zai gane wannan jina da ke ko shine ma'anar walakin kunu rabbaniyin ku kasance mutane masu renon mutane kuna renon su a ilimi gwargwadon abin da za su dauka gwargwadon abin da kuke karanta musu wani da zara an wuce kwakwalo shi sai dai ya tsaya yana kallo yau gobe jibi baya fahimta sai ya daina zuwa sai dai kawai ga ya daina zuwa lafiya ka ga yana taimaka mala aika kaza kaza ne to dole ne a tashi a karanta da safe karantar da rana a karantar da hantsi a karantar da daddare a tsaya a karantar a wa'azanta a faɗakar an na fassarawa ne a fassara in na rabar da abin nan ne a rabar duk wani nau'i na karantarwa na isar da sakon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a yi wanda Allah ta'ala ya hore duk abin da Allah ta'ala ya hore wa mutum da yake shari'a ta yarda da shi ya kokari ya yi kawai wani abin da Allah ta'ala ya hore mai shine in dai mutum in dai maganar a gama ɗauka ne a gama abin nan ne ya rabar da shi ya sani shi kuma a abin da Allah ta'ala hore mishi shi ne in dai ya zuba a intanet ne duk duniya kowa ya saurara shi kuma Allah ta'ala hore mishi wannan to kowa ya gurguna abin da zai yaƙi jahilci dan jahilci ba karamar barna bane a cikin al'umma musallar salamatu lafiya bil kitabi wa sunnah mai riko da ƙur'ani da hadisi a wannan lokacin lahu ajur hamsin yana da ladan mutane hamsin ƙil sai aka ce da manzan Allah minhum mutane hamsin daga cikinsu su da suke riko da addini a wannan lokacin kuna jin maganar ƙal sai manzan Allah ya ce la ina bal minku daga cikinku mutane hamsin a cikinku shi yake da ladansu kun ga anan muna da hadisin al-ghurba al-ghurba muna da hadisin abin nan at-tamassuku riko da addini wanda yake duk wanda ya riko da addini yana da lada na mutane hamsin daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine al-imam ibnu qayyim a cikin littafinsa al-kafiyatu shafiya annuniya kenan wacce take da baiti dubu biyar da ɗari takwas da 42 ko yake magana a wannan a waɗannan al'amura da yake magana daga baiti na 4867 ya ce fasulun fi ma a adallahu ta'ala min al-ihsani lil mutamassikina bi kitabihi wa sunnati rasulihi inda fasadin zaman ya ce wannan fasali ne su guda fi ma a adallahu ta'ala zai bayani na abin da Allah maɗaukin sarki ya yi tattalinsa minar ihsan na kyautatawa lil mutamassikina ga duk waɗanda suka yi riko bi kitabihi da littafinsa shi Allah maɗaukin sarki kenan wa sunnati rasulihi da sunnan manzahi sallallahu alaihi wasallama inda fasadin zaman a lokacin da a lokacin da lokaci ya rikice baki daya yace hadha wal mutamassikina bi sunnati al-mukhtar inda fasadi al-azmani ajrun azimun laysa yaqdiru qadrahu illa alladhi a'tahu lil insani فروى أبو داود في سنن له ورواه, ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر خمسين امرأ من صحب أحمد خيرة الرحمن إسناده حسن ومصداق له في مسلم ففهموا فهم بياني إن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان هذا فكم من هجرة لك أيها الصني بالتحقيق لا بأباني هذا وكم من هجرة له ملمة قال الرسول وجاء في القرآن هذا ومصداق له في الترمذي لمن له أذنان واعيتان في أجري محيي سنة ما تتفذى كما الرسول رفيقه بجنان har yake cewa hada wa musdaqun lahu aidan ata fi tirmidhi liman lahu aynani tashbihu ummati bi ghaythin awwalin minhu wa akhiruhu fa mushtabihani hadda yake ta magana al-imam ibn yake cewa أهل اليمين فثلة مع مثلها والسابقون أقل في الحسبان ما ذاك إلا أن تابعهم هم الغرباء وليس غربة الأوطان لكنها والله غربة قائم بالدين بين عساكر الشيطان يتي هذا وانا بياني كينا وللمتمسكين yana tabbata ga duk waɗanda suke riko bi sunnatil muhtar da sunna ta al muhtar sunna wa kenan manzo Allah sallama inda fasadi zil azmani a lokacin da wannan lokacin ya lalace suka yi riko da wannan lokacin suka yi riko da sunna a wannan lokacin ajurun azimun yana da lada mai girman gaske laisa ya kaduru qadarahu ba wanda zai iya kaddara gwargwada adadin wannan ladan illa allazi a'tahu lil insani sai dai wanda ya bashi shine wa Allah shi zai iya faɗan ladan farawa abu dauda fi sunanin lahu abu dauda ya rawaito a sunan nashi ba mun kawo ba mun yi shi rawa abu dauda ba wa rawahu aidan ahmad shaybani hakan nan ma imam ahmad ibn hanbal a shaybani ya rawaito shi asaran ya rawaito asar tadammana ajra 50 mar'an da yake nunin cewa duk wanda ya rubuta sunna a wannan lokaci yana da ladan mutane 50 min sahabi ahmada daga sahaban ahmad wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khiratir rahmani sahaban da suke sune zababbun arrahman isnaduhu isnadin wannan hadisin da ya rawaito hasanu isnadi ne hasan wa misdaqun lahu kuma abin da zai dada gasgada maka shi fi muslimi yana can cikin hadisin sahih muslim fa fahamu fahama bayani ka tsaya ka fahimta fahimta ta bayani innal ibadata waqta harjin hijratu yin ibada yadda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karantar waqta harjin lokacin rikici lokacin yaƙoƙi lokacin tashin hankali hijratul hijira ce haƙan tabbas hijira zuwa ina hijratul ilayya ana sallama yace hijira ce zuwa gare shi wa za zaka zu burhani wannan bayani ko yana da dalilai masu ƙwarin gaske hadha fa kan min hijratin laka ayu sunni wannan kenan ya kai ahlus sunna hijira nawa kai bitahqiqi hijira ta tabbas la bi amani ba hijira ta buri ba kusan karatu yadda yake ko hijira nawa kai haza ya ce wannan kenan wa kan min hijratin lahu mulima su tini waɗancan sahabban sun riga sun yi hijira lima qala rasul wa ja'a fil saboda abin da wannan manzo ya faɗa kuma a cikin qur'ani haza wannan fa ku ji wa misdaqul lahu fi tirmidhi yana da abin da zai gaskata ya cikin sunan tirmidhi liman lahu udhunani ne ga duk wanda yake da kunnuwa biyu masu kiyaye al'amura fi ajri mu'i sunnatin matat dangane da ladan wanda irayar da sunna guda da ta mutu fa za ka ma'ar rasuli shi kan wanda sunnar da aka kashe ta cikin al'umma aka manta da ita ya zo ya rayar da ita nan tare da manzo rafiquhu hubi jinani tare suke da manzo a cikin aljanna kuma wannan hadisi shine hadisin kasib bin abdullah da yake cewa daga kakansa ya ce da bilal annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce bilal bin haris ya ce i'lam ka sani ya ce ma a'lam ya rasulallah ya manzo Allah me zan sani qala yace ilam ya bilal ya bilal bin harith ba bilal bin rabah ba yace ka sani qala yace wa ma'alam ya rasulullah ya manzo Allah me zan sani yace innahu man ahya sunnati min sunnati duk wanda ya rayu da sunna ɗaya daga cikin sunnoni na kada umitat ba'di an riga an kashe ta an mantar da ita bayana yazo ya rayu da ita fa inna lahu min al to yana da lada kwatankwacin man amila biha wanda ya aiki da ita min ghairi an yanqusu min ujurihim shay'a ba tare su da suka aike da ita an rage musu lada ba ma'ana in mutum hamsin suka yi kowanne mutum daya yana da lada goma dan ya zo da alhasana shi kuma yana da lada goma kowanne mutum daya yana da lada goma hamsin kenan goma su hamsin nawa kenan dari biyar wa man ibtada bid'atan dalala duk wanda ya fara da bid'a wacce take bata daman kan bid'a bata ce la turdillah wa rasulahu ba ta taɓa yarda da Allah da manzon Allah kana alaihi wa asami man amila biha ya kasance yana da dubin dubatan zunubin wanda ya aiki da ita la yanqusu zalika min min awzarihim min awzarin nasu shay'a hakan baya rage zunubin mutane duk wanda ya kawo barna ya kawo bid'a to duk wanda ya aiki da wannan bid'a shi da ya kawo ta yana da zunubin sa sannan kuma shi da ya aikata zunubin yana da lada yana da zunubin da ya aikata wanda ya aikata bid'ar yana da zunubi kada ya ce a ai shi babu ruwan shi in ma zunubi ne wanda ya kawo zunubin yana kansa ba haka bane abin yake Allah ta'ala ya sauke wanda shine abin da Imam Ibn Qayyim ya kawo a cikin nuniyarsa eh da eh, zil ismul ishara ne bi zalim mufradin ashir bi zi ti ta alal unsa tashir inji ibn malik a cikin alfiya ولو بإسناد عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تدفع وله بإسناد كما ينادى إسنادي يا رواية بإسناد عن المعافري لقى المعافري قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجي الله سيدنا أمين الله استبت أقرش ياتي طوبى للغرباء aljanna ta tabbata ga waɗanda suke riko da addini har ake musu kallon baki alladhina na bi kitabillah su ne waɗanda suke riko da littafin Allah haka Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul shu'ara abin da suke suratul araf ko abin da yake cewa wayin wayin ya tuma arabin mithluhu ya khudhu alam yukhadhu alam mithaqul kitabi Allah ya qulu ala Allah illa al-haqq wa darasu ma fihi والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين اللهم اجعلنا منهم الذين يمسكون بكتاب الله وأن سكيروا لتفهم الله والله كانت تدم متاني سكيروا لتفهم الله باب وتدريك باب وتمذهب باب ولا الدين ذاك شيء متاني سكيروا لشفاء بالله الذي كابات مكان كلوكتي كابات مسلوكتي muddin ba littafin Allah bane yumassikuna bi kitabillah suna riko da littafin Allah ba wasu rike shi ganga haka ba yawa a'a rufo abin da ya faɗa suna a kai ba an saba mashi ba bayan a zo kan titi a ta shari'a ba a ce sai mun yi duk wannan ba dalili ba ne a inda ake magana ilimi sai mun yi ko kun yi ko kin yadda wannan duk ba magana ba ce nasallahu salamatu lafiya hina yutra lokacin da ake kyalewa wa ya'maluna bi sunna suna aiki da sunna hina tutfa lokacin da ake ake dishe ta ake kashe ta su kuma lokacin suke tsayawa su rayar da ita su yi bayanin ta su fayyace ta su fitar da littafanta ubangiji subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin su ya tabbatar da mu akan karanta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk tsadiban zamani da duk wannan canje-canje da addini yake samu da ƙari da ragi da mummunan fasara da ake kaka ba mushi ya Allah ka tsare mu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين